hakika ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne ya halicci komai kuma ya tsara mana rayuwa daidai da yadda ta dace da mu a halin daɗi da halin rashin daɗi wajibi ne mu ɗauka cewa lallai ubangiji subhanahu wa ta'ala duk halin da ka tsinci kanka a ciki to shi ya fi dacewa da kai a daidai wannan lokacin saboda haka shi ya sama aka ce mumini madalla da al'amarinsa a cikin hadisi ingantacce annabi ya ce al'amarinsa gaba ɗaya alkhairi ne idan alkhairi ya same shi ya ji daɗi sai ya gode idan saɓanin alkhairi ya same shi ya ji raɗaɗi ya ji wahala sai ya koma ga allah ya yi haƙuri sai annabi ya ce al'amarinsa algaba ɗaya alkhairi ne ba kowa zai samu wannan ba sai mumini saboda haka a duk mutum lokacin da ya ga yana iya gode wa ni'imar Allah yana iya haƙuri akan duk wani abu da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jarabce shi to alama ce ta cewa lalle shi mumini ne sai ya gode wa Allah subhanahu ta'ala a bisa wannan ni'ima da Allah subhanahu ta'ala ya masa mu sani cewa annabi ya faɗa wa Abdullahi bin Abbas yake gaya masa cewa duk abin da ya same ka dama can bai wuce zai ba a kaddara ya kuskure maka ba duk abin da ya kuskure maka to dama wannan abin ba naka ba ne da al'umma za su haɗu a kansu amfana da kai wani abu ba su isa ba sai abin da allah ya kaddarta haka da za su haɗu a kansu na so su cutar da kai da wani abu ba su isa ba sai abin da ubangiji su subhanahu wa ta'ala ya kaddarta kenan kamar wannan hadisin na nuna mana rayuwa gaba ɗaya gaba ɗaya a hannun Allah take shi ke tsara ta shi ke zartar da ita gare shi za mu koma kuma gare shi kaɗai za mu nemi tanyo da neman taimako mu samu mafita a cikin al'amuranmu duk wanda ya dogara ga kansa Allah zai bar shi da kansa hadisi ya ce man ta'allaka bi shay'in wukila ilai ma'ana ka ji cewa za ka tsara kanka rayuwa za ka yi ne za ka yi kaza saboda in ne kaza ba zan kaza ba da ban kaza ba da kaza to sai Allah ya baka da kanka sai kai ta shan wahala amma duk wanda ya dokara ga Allah Allah ya ce wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dokara ga Allah to lalle Allah subhanahu wataala ya isar masa Allah madaukakin sarki zai kare shi kuma zai kawo masa mafita a duk abinda ya ainihin shiga